ni kuma ban samu yin karatu ba amma alhamdulillah malam abubakar cika gida dawa na isa kamsa da alkhairi ba da bai karatu sai ya yi karatu da zai kaɗari da arba'in da hudu zuwa ɗari da hamsin da biyu tazkuru ne a turkun wasu kuruli na tazkuru haka ne ko Allah ya saka masa da alkhairi da yawa in malam ya karatu ko ya ɗan kwarin bai karatu ba akan bugumin har daga wasu ƙasashe malam ina aminin nan naka isa ci da yawa wannan shi yana ce cewa hausarsa ta fi kyau saboda shi yana hausarsa kwarai ta sakkwato hakikani kuma alhamdulillah kamar lokaci yana sakin bayanai yadda ya kamata musamman aka zo gargaba mai maganar tauhidi kuma yana ba wannan kulawa kwarai da gaske malam garkuwa ne da tauhidi da sunna a sakkwato ta cikin gari musamman yankin gida dawa da alkamawa da kan wuri na wannan yanki da kofar inda muna roƙon Allah ya ƙara marayuwarsa albarka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsara ba shi juriya da haƙuri da abubuwan da yake dani duk wanda yake kira zuwa ga gaskiya yake kira zuwa ga abin da su ɗan gudun suke kira zuwa gare shi ba shakka sai ya yi haƙuri kuma cikin ikon Allah yau za mu fara ne da maganar haƙuri muna مريتين الهانسكو وغني هر جمعه تازا غيو ما قد ايك ايك سيدو او قد افا رمضان يا تالي تكنا اللا يا ايقس تي اياما معبيد ام قامك عليك خان ارفين سكتي عليك يومنا شا شيدك ينكو لوتا شا لوتا رمضان شكرا تدبو جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد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 إن الله مع الصابرين ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا كل في إيماني da kaji wannan kira ka kasa kunne da kai ake alheri ne za a faɗa ma ka riƙe ko sharri ne za a jan kunnen ka a ja hankalinka gare shi ka bari Allah ce isti'inu bis sabri was sala ku nemi taimako da haƙuri ku nemi taimako da sallah akan ne akan al'amuran ku na addini akan al'amuran ku na duniya waɗannan abubuwa guda biyu mataimaka ne ista'inu bis sabri was sala ku nemi agaji cikin yin hakuri ku nemi agaji cikin yin sala, mana duk abin da ya bijiro in aka sa hakuri ba a yi nasara hakuri bai taɓa baci ba to haka sallah duk lamarin da ya bi bijiro mai damun ka ka tashi kai alwala kai sallah babu shakka za ka samu sauki a cikin كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر رجع إلى الصلاة idan al'amari ya dami manzon Allah sallallahu alaihi wa ali sai ya zabura ya je ya sallah ko haka musiba ko wace iri ana maganin ta da wannan abubuwa wato hakuri da kuma sallah Allah ce inna Allah ma as-sabirin kai hakika shi Allah yana tare da masu hakuri wannan shine dalilin da zai sa ka nemi taimako da hakuri kuma ya nuna ita ma sallah tana cikin hakuri لما استعينوا بالصبر والصلاة فك إن الله مع الصابرين هذا بالأهرار هو مع المصلين أيضا ina tare da masu haƙuri ina kuma tare da masu sallah shi sa yake kuma nake da waɗannan abubuwa guda malamai suka haƙuri kashi uku ne haƙurin tsare ɗa'a abubuwan da Allah ke so ka yi haƙurin barin saɓo abubuwan da Allah ke so ka bari ka bar su haƙurin musibbu da ƙaddarori waɗanda Allah ya saukar. ba wani ka jawo kanka ba a'a ka dai haƙuri da wanda Allah ya kawo ke kenan duk ayyukan da muke na ɗa'a suna buƙatar haƙuri wannan azumi da muke yi akwai haƙuri a ciki sallah da muke yi akwai haƙuri a cikinta don wani bai jubiri ya zo masallaci ya zauna a wani ko a gidansa ba kai wani fa yana tasha yana hada hada ko yana kasuwa yana rigunguminsa ko yana kamfani yana kai da kawunsa a kira sallah a yi kama lokaci ya gangara illa asarci har ranar da surmaya amma shi bai ji akwai bukata ya je ya gana da ubangiji ya je da shi ba kaga shi mu da muke ya haƙuri gare mu ke to me yasa mu jin wahala kullum mu yassar kowa Allah ya hore masa abin da ya bashi shi da haka wannan aya tana nuna duk wanda ya lisanci haƙuri zai yi nasara kuma duk wanda kaga ya bar saƙon Allah shi ma ya yi haƙuri saboda kowane mai rai akwai abin da aka kawata mai wanda ba na kwarai ba. Ya sa'anar salasu ce huffatin naru bi shahawat abubuwan da ke kai mutum wasu duk sha'awoyi ne abinda baka faɗai shi wani shi yake so wannan kayan maye da ake yawo da su ko biyan ka za a yi ba za ka sha ba amma na san wanda zai wuni yana aiki tun sai har bayan la'asa don a ba shi kuɗi ya je wannan shashayen kuma yana jin wa kuma ce ci abinci ba sai wani ya masa amma wannan shayin-shayin su a buƙatar kaga kai ba kawata maka wannan bala'in ba amma an kawata maka to shi kuma bil aks akwai abin da kai aka kawata maka shi kuma bai bukatar to ka kowa da abin da aka garabce shi da shi kuma a cikin jarabawa kana yake so a baka maki to ka za a gwada haƙurinka ga tsare za a gwada haƙurinka ga barin saƙo sannan a gwada haƙurinka ga musubbu waɗanda suke zuwa don musiba ta zuwa da ake so ga mumini ya koma ga Allah yanzu Allah ya kawo ta ya dogara ga Allah ya buƙatu zuwa ga Allah sai Allah ya taimake shi kunan ne za ka yi haƙuri mace abin da bai taimaka maka shi ne kasance inna Allah masu sabiri Allah fa yana tare da masu haƙuri wannan ita ake kira ma'iyya khas يعني تجعل ليس إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين إن الله ما وانا ان كاوة ما إيا ود ألا يكيدوا سبعيدا إيكي ما سبع إلي كذا إنا تاردسوا كنا إتاكرا ما إيا خاصة wallahu ma'akum walan yattirakum a'malakum da irin Allah yana tare da kai tare ta musamman بالتأييد والنصر والمعونة الله ينا تيمكونك الله ينا كارفقاك الله ينا كامامك وتتي بقية عامة يتتي ود الله لا تردك هو والله كما عند الله تعالى أو أي استوائي عموما وهو معكم أينما كنتم إذا كنت ألا نتعرفت الله بما تعملون بصير شيني فسر وهو معكم أينما كنتم ينا قنن أبنك لا تخفى عليه خافية أبنك يقول أرواب الله أولاك ألا نتعرفت مودة مودة مودة مودة مودة yana tare da suke wajen masallaci yana tare da suke cikin birnin sakkwato yana tare da suke cikin najeriya yana tare da suke cikin duk duniya yana tare da na sama yana tare da na ƙasa yana tare da na ciki yana tare da na waje me ma'anar wannan cewa muhitun da kulle shi ya kewaye komai ba abin da ke koyuwa ga shi idan ka ɗauki idon ka ɗora a kan takarda ƙarama wanda ke rubuce da sadara guda ko sadara biyu layi biyu in ka kora masa ido akwai abin da za ka gani a ciki sai dan adam kenan to shi kuma ubangiji ganin sana akan komai jin sana akan komai يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء بكر فرصته إذا انت كم بالإندوسي kuma an a cikin bakin duhun dare to Allah na ganin tafiyar ta da motsinta kuma ya san abin da ke damunta in yi yiwa take bi a duhun nan da ke inda abinta ta kuma haka yake da kowa mai rai da motsi da mai rai babu motsi don ba abin da bai da rai ko yana da rai Allah ce إن من شيء إلا يسبح بحمده هذا صيري يعني أما أقوم منسي شيء وديري لي من كده ديري مرمو أقول أنت بيك جيدة من ذو الله صلى الله عليه وسلم ما كذا ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قالوا الجنية لذي فاتوا في الله يسلش أشياء اللي بفاتهم ما الله يسلش suka ga ta kwaya a cikin dukkan dare dukkan ƙasa haka duk abin da ɗanye ko busashe ba wai ya sani kawai ba ya rubuta a littafi ba bayyane shi ne lawan Saka sanin da Allah ya shi ne matakin ƙaddara na farko rubuta wadda ya shi ne matakin ƙaddara na biyu nufar hakan abin ya faru shi ne na uku sannan samar da abin ya faru ɗin shi ne na uku matakan ƙaddara guda uku al'ilmu wal kitabatu wal ƙudratu wal khalqu duk abin da ya faru sai da waɗannan matakan ba wanda ke tsallake ko guda ke da wannan zaben da muke yanzu a masallacin abu huraira a yau alhamis sha shida ga ramadan bayan la'asar Allah ya san da shi tun azan Allah ya rubuta shi da ɗaya in bai halitta san mai da ƙasa ba sannan Allah ya ƙaddara zai faru sannan ya rubuta shi ya farar da shi ba ka ga wanda haka maka kurce mai ba abin da ka kurce mai to wannan ita ce ba iya amma Allah na tare da kowa sai waɗanda ba su gane ba su a'a Allah na nan cikinmu da zatinsa ai zatin kan ya faɗi inda suke musu ne kuka tsaya kuna yi Allah wallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh idan Allah masanin komai ne Allah mai ganin komai ne Allah mai jin komai ne Allah mai iko akan komai ne Annabi sallallahu ne ce wato kowa da kowa da sabai da ƙasa gaba ɗaya suna ƙarƙashin ya biyu na yatsun Ubangiji. A da shi misalin da nizza ku, Allah ba a buga masa misali amma ana kwatanto mutum ana kusanto mutum abu da misali na hankali. Layi a kan takarda, ɗaro ɗaro ga su gabanka, kana ganin su da kyau ko? Ba ka kai gare ka kenan. ولله المثل الأعلى إلى شيخ الإسلام أواسطية هيك سوى والأمر مع المسافر وغير المسافر إذا وتا يكي شا جو شا أكو شا أكو شا بير إن كان تبيع كان تركي قمت هذا الشيء كم أنا تركي عدد إيالي سائلة سمينا كرر الإنسان ذا كان عند السكي كم بيكي بيالي ولله المثل الأعلى Allah shi da misali wafi ɗaukaka da kuma to in ka ji Allah ya ce yana tare da masu sifa kaza to ba wannan taron wai ya sa abin ba ta yake nufi ba a'a ma iya ma'iyyatu ta'yid wa tamkin wa nasr wa i'ana Allah na taimakon su Allah na ta kake duk wanda ya karfi wa ya tasabbar yusabbihu Allah duk wanda ya dauko kansa dabi'a haƙuri, sai Allah ya taimake shi ya zama haƙuri. in ka ɗauka bakan karaki sai Allah ya kyale ka daga rasbo ya wa ta ce maka kaga kenan duk lokacin da muke sallah yana da kyau mu ji wannan inna Allah ma as ya yahyi wal musallin idan mai haƙuri yana tare da Allah mai sallah ya fi kamata ya zama yana tare da Allah ko da nan sallah ya faɗi cewa babu sanda kake kusa da ubangiji kamar sanda ka kai zuciya abin da yake komai daraja a cikin ka shine fuska shi yasa da komai ita ake kare ko yanzu aka kawo hari duk gaban jikin ka abin da suke nema su kare ne sai da mutum ya duka ya ba da kai ko ya tara hannu ko ya tara kafa ko duk abin da zaka da kusa ita ka kare ko sai ka ɗauke ta ka kai ta ƙasa ka ce Allah ga na zo in gaishe ka babu sadda kake kusa da Allah kamar sani da haka idan kai istishari wannan ka kawo ka babu shakka wannan sallah za ta fi komi zama mai taimako gare ka inda salata tanha anil fashai wa zuwa sadaka in sa ya maka yawa kana son bari lizimci yin sallah mai natsuwa in talauci ya maka yawa kana neman arziki lizinci sallah cikin nutsuwa kana addu'a a cikin ta in ciwo ya dame ka koma ga sallah in makiya suka kan hafar maki koma ga sallah wasta'inu bis sabri was salati inna allaha ma'as sabirin salati wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat waɗanda suka yi hakuri suka yi jihadi har aka kashe su sukan sun zama ƙura haƙuri kan ku ce sun mutu ba a ce musu matattu wal ahya'u su rayayyu ne walakin la tash'urun amma irin rayuwar da suke ba ku jinta yana ya nuna ba su mutu ba tambaya ba su mutu ba ku ba ne an sa mana sun mutu amma ku an ce kama ce musu matattu saboda ni saboda mutuwa iri ne akwai mutuwa ta gangar jiki akwai mutuwa ta shi jiki da ruhi ke fita akwai mutuwa ta shi ruhi din kansa zaka Muhammad ibn Salim al-Sayyid rahimahullah ya amsa tambayar nan ake san kala kalin kai fa la naqulu amwatu wa qad matu kuma ne ta ta ta karma ke mutu ba su bayan kuma sun mutu الجواب أن المراد هنا لا تقول أمواتا موتا مطلقا تركوا mutuwa sun mutu. murus kun mutu amma ba mutu kus ba فإن الموت يأتي دون الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد فهذا موجود يبقى أنا نفهم متوى الدفكي نفهم abin nan ruhi rayuwa ta bar gangar jiki ba yace wannan kai ya faru walaula anna arwahum farqat ajsadahum la sanna in ba dan rayukan su sun bar gangar jikin su ba da za mu turbuɗe gangar jikin ba mutum na yana motsi yana turbuɗe shi ashe sun daina motsin ba yi wata da wala kanu ba ti da ya kulu na wani shirar ina ko haka dai da yan suna ne suna ci suna sha walakin da mawutar mutlak lam ya kamilhu yace amma cikakken mutuwa ba ta faru ba gare shi بدليل الإضطراب الإضطراب في قوله بل أحيا الله يقول بل فهك بني أحياء ورايوني يعني إذا الأحياء صورة يوني فأحياء الخبر اللي لمبتدئ المعروف وهو جمع حي فالمراد أحياء عند ربهم سنة درايا ورن أبيني وحتى وانه شهادة ينادى وترى يودون وانه بشهادة بغاية يعني سيدنا همزة سيدنا عثمان da نفتي شهادة suka shahada daga wannan lokaci har zuwa har yau da safen nan suna canza wata rayuwa ta musamman wadda sauran matattuwa bai da zuwa a sura ala imran ne Allah ya ce ala imran ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات تتي بل أحياء عند ربهم يرزقون سنا رايزن أبيض كما أنا ما سؤال hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shahada rayuwarsa za a sanya ta a wani tsuntsu wasu tsuntsaye ne da suke rataye da kyallayen aljanna suna yawo suna jin daɗi a cikin ni'imar aljanna ga wannan fassara ce ga wannan aya da Allah ya yake walakin la tashurun ai ba ku ji irin rayuwar da suke yi saboda rayuwar irin ta barzakh ba don Allah ya faɗa muna ba ma da ba za mu sani ba amma Allah sai sa sharadi yace wala taqulu mai yuqtalu fi sabilillah da wanda aka kashe fi sabilillah ka kada ka je ka jefa rayuwarka ga alaka ka ce yi shahada kada ka tari tankin sojoji suna fasace watakila ma arna ne sun sha sun bugu kuma an ba su izinin duk wanda ya tare su halba ka tarbe su su halbe ka kace ka yi shahara ka dai ka dai kuma da kuma ki ka kashe kanta kamar yadda ba za ka tare mota ta zo a guje wani ɗaki ka ka titi a wannan lokaci ka ce in ka mutu ai mutuwar guje mota shahara ce ba za a yata kar ka yi fito na fito da wanda ya fi ka ƙarfi da shiri babu dalili haka kawai don ya kashe ka kai shahada ita wannan mai sa shahada ɗan shi'a shahada kuda ce suna shahada su fada cikin fura da su mutu haka da lada irin wannan shahada ya zafi sabilillah yaƙi ne na tsakani da Allah wanda an shata shi kan rinjayen musulunci a kan kafirci ko kuma ɗaukaka kafirci a kan musulunci sai ka zo ka yi yaƙi don ka tara martaba addinin musulunci wanda yana da sa yana da ƙa'idodin cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ba shi umarni ko damar yin shi a makka sai da aka je madina aka samu bai sai da aka tanadi makami sai da wato duk shiri yakan kama na yakin sannan ka tafi a ta yi shi ma din sai da aka fara ku kare kanku ɗan an kawo muku hari من الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فكاتب على شاتة جهادي يتعرى شيء ما شبتها بدوكتي فأتعرض أي كفتو تنكار جاهلية كي هاي إيتا فأتبت كومي أما كتب tsari janar na so daga ka dangware shi haba wannan mutuwar kasko ba shahada ba ce bishin da Allah yake ne yake fi da, don haka ko an tafi yakin na tsakani da Allah wanda yake da lafisin yaƙi shi ne wanda zuciyarsa tsarkake yake sau da Allah sannan ko zuciya ta ba tsarkake sai ya zan jihadi ya suka sharuɗa da shari'a ta samu shi وحتى قولوا يدداما يقصدين جماعة يقصدين يتأكو شكا لاش إنا أنك شي بيسا بيسار سنة كمو النمبا باك بعدين وجدتورة سكرات وطيئة كاوس وليكوا رسولك أكشي سنة عندما يكارا سأل الله يتناك ذا أكشي عبد السوق wannan aya ta tabbatar da rayuwar shahidai a barzan yana da bambanci da sauran rayuwa don ga shi karar Allah ya faɗi cewa hadda arziki suna samu inda rabbihim yurzaqu kuma ne ya nuna cewa akwai masu ni'ima cikin kabar ina abubuwa ne da Allah ta'ala kaɗai ya san su ni'imar kabari da azabar kabari ko ka je makabartar garin kwatuna ba ka ganin ko guda أما الله يكبت العقيد وصوبة فإنساء كون ذات شيء قرآني بكمان بأعتزلة بس كيف نصوص نقول سنة نصوص هديثي فتنا سيا حديث سمى آهادني بس كيف متواتر وقال الله متواترا مما أما مطلق التجري سوف تقع بيدي حمسة نصوص إيقامة شما في الدنيا ذا بس كيف إذا خالف العقل النقل أخذنا بالعقل لأن العقل هو الذي دل على اتباع النقل ولولا العقل ما اتبع من النقل هذه فلسفة إن هنكلي يستفرون نفسي من أه هنكلي مبر نفسي زي إن وامر هنكلمنا فوق نفسي فأمي هنكلم كوامنا أين هنكلي يبدأ مك نفسي سيس بدأ مك نفسي أنا قد هنكلم إننا في هنكلي جريك ga sunan cikin ƙurani da yawa Allah na magana والإمام الجهل هي لسه إثبات عذاب القبر نجوانا إينه ذاك سنسى مكتبة الصحابة ذاك ذكوانا وانت الذي سيشي بريد على أنه ذكر الشكل أما صالح الأسلمين زيارة هنا صار 1992 و 93 ذاك غنسي أمان شبت إكوبة جيران تبع سيد الاتفاع من نفسه ودي دي هذا مساكي اللي الاتفاع مو أنه قفل شيء كده amma yana nan masabatun sahaba haka kar a bada aro mai karanta ya karanta ya bar shi nan in kun samu wani ku maktaba yana da kyau tana da kwafi biyu ko uku ko hudu kofi musamman littafi ne daraja irin wani littafi ne duki guda da gilas kamar kuma na taɓa ganin sa a jarin ba ko da daɗe waɗannan ayoyi suna gwada mana cewa wato ɗan adam a kullum yana buƙatar haƙuri saboda Allah ba zai gushe ba yana zaraftarsa amma idan lamarin haƙuri ya zo to da Allah ake neman taimako amma babu laifi ka nemi ɗan adam ya taimake ka ga abin da shi yana iya kamar ka ce ɗora min kaya amma abin da bai iya mutumin misali yana kano kana nan sakwato kana lahira kana duniya in kada yake maka sa gangarci ne kake Allah ke yi amma yujibu al-mudarra idza da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard wa amin wal kabil alai amma yujibu al-mudarra wa ne ne wanda yake karɓa kiran mutassai ka zo wani waliyin da kake kokarin ka ce mashi an kira shi da wani gari ya taso da lahira ya kai yana duniya yayi ta ko guda ya je yayi agaji sifar Allah ta rike sun bashi don jahilcin ka ba za ne sai Allah ya ce ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال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 إليه راجعون أولئك عليهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا أنكم والله حقيقة منا شنو جربتكم هذا شيء قلب الله يرسل لي إذن يا سنجر ثلاثة أقول لك إيه؟ وكنت لتكموات في رضا ولا نبل ولكم الله الموضعة للقسم إن دك ذكاذو أفيرا نقواتك موري واو إن كنا واو القسم ولا نبل حكومة دماغ الاستئناف لا نبل ولكم lamu din ya zama mutane kasam Allah ya yi rantsuwa ta zai jarabce ku dani bi shay'in min al-khawf dole dan abu da yake danganci tsoro matsalar tsaro matsalar tashin hankali matsalar tsarayi, matsalar 'yan fashi matsalar masu garkuwa da mutane matsalar ah, maɓarnata bandit masu ƙacen waya masu satar ababen hawa ko kuma wani tsoro wanda zai zo muku daga makiya na yaki shi ne minan kawo walju'i da wani abu na yunwa kenan waɗannan juda Allah zai sako mana su gaba ɗaya ba mu yawa yake bi shay'in minan kawo da wani ɗan abu kalilan bi shay'in ɗan wani abu basirin ɗan min al-khawf na tsoro da yunwa saboda ka yadda ka ga an kai za a za wanye lafiya za a kuranye duk yadda matsalar tsaro ta kai za ta kuranye duk yadda matsalar yunwa ta kai za ta Allah zai kusa ko su gaba ɗaya duk gaba ɗaya za a mutu za mu ku da wasu musibbu da za su rage dukiyoyinku wata ja'iha daga sama wata daga ƙasa wata wasu dukiyar su kore ta gobara wani a yi ambaliya dukiyarsa ta halaka wani kayansa su nutse cikin ruwa wani jirgin da ya ɗauko ruwan ya kiɓar da su wani kuma azzalumai su kare su ƙwaci ko azzalumin ɓarawo ko azzalumin ɗan fashi ɗan fashi na birni ko ɗan fashi na daji dai za su yi dalilin salwantar arzikin da naka ka da shi ka da shi ka shi wal'amfus da tafiyar rayuka kuna haifuwa 'ya'ya suna mutuwa ko kuna haifuwa ana sacewa ana kaiwa kudu abin da da yawa ake mana yawan muna ba su haushi ta haka da ta ce nasu su ɗauki yan ƙananan yaran mu su kai san su ƙara yawa su ko in yaran dole su zamo su an ɗauki yaro ɗan shekara biyu ko yaro ɗan shekara uku an kai an mata aski an sa mata suna emeka sannan an koya mata kafirci an kai ta coci ta tashi da ɗabi'u na can da yare na can da ta'adu na can yana ta ɗan guntun siket حتى ذنب دلوقت ارجنت غفيلي هذا أنا ما تامبا أنا أنا أنا جاموس أكي أكي أم كنا كي أقول مثلا ما سفر انا نيارا دقا أريد فنقل من الأنفس يوم تاما بقى يأكل أخذ لهم مكتم لما لم نفع ديارة أن أكي أوكي وارضا وأن دقية يسوقك لرسوبني هل سوقني تقدر أنا أوكي amma dai da yawa waɗanda aka saki da nan sai na ta su galibi ƴan ƙananan almajiran da ake turowa daga yaro ɗan shekara uku uku da rabi shekara hudu ko ba kanka bai gama buɗewa ba an sako shi shi kaɗai irin su ne ake tafkewa a jefa su mota a lallashe shi a ba shi chocolate ko a mai allura ya bacci ko da zai farga ya kai wata jiha wani lokacin ta ɗauro har jarirai suna ɗauka wal akwai mutuwa ta yan uwa ta dangi mutuwa annoba duk ibtila'i ne da ranka duk lokacin da masoyinka ya mutu an yi maka ibtila'i sun ma ba na cikin jikinka ba kamar ɗanka ko matarka ko yayanka ko mahaifinka ta sauransu duka wannan ibtila'i Allah ce wa samarat haka za mu jarabce ku da musibbu na rashin ‘ya'yan abinci alfago abinci kwaya wata shekara a yi fari damana ta lalata wata shekara a yi daminar sai an zo ƙarshe a sako wasu tsuntsaye su cinye wata shekarar an yi an gama amma sai abincin ya yi tsananin tsada wata shekarar arhassa ta zama musiba ga manoma ko inda muke cike yanzu kuma ba tsada a matsala ba fa arha a matsala yanzu ba gare ne ba ne ba manomi ba ne aksarin munan ba manoma muke ba su dai in kuma masu nomawa muna cikin musiba ne gare su to in Allah da za su yi kullum noma ba ba to mun za mu shiga uku ke sassi strategy na gwamnatoci a yanzu wanda ya dace kayan zuwan damana duk wanda za su su sauƙi noman ba amma ka sai da buhun masara uku don ka sai takin zamani guda ba mahaukacin da zai yi wannan hasara babu shi a buhun masara guda takin zamani uku yake sai a dawo yana sayan takin zamani biyu daga baya an ce daidai buhun masara da yake takin zamani to wani bisa ga lisanin masana sai ka sai da buhun masara uku sannan ka sai takin zamani guda haka nomani in ko suka bar noman nan musiba ta saka wannan wasu na gani na cikin kwataji na karya muda. noman yake da yawa a ɓangaren kuma mu ji mu damuwa kuma kawo mata ce allura wannan abubuwa na الابتلاء بالخوف والجوع ونفس من الأموال والأنفس والثمرات لألا رفخت وبشر الصابرين أي شرع ما سنقول kuraka duk ibtila'in da ya zo maka duniya haka ya kuri wanda haƙuri ga wani abu nan ga alamun al'umma a daga wani sana sun ɗaya kamar su shi ne allabe ne idan asabatun musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون طيب إذا مصيبة تتمس فكان شيء إنا لله وإنا إليه راجعون hakika mu na Allah ne sannan mu hakika mu masu koma ga Allah ne da ya samu mu nake faɗi haka saboda ya kwantar da hankalin kansa saboda ya samu sana tsuwa da jin ta wannan abin Allah ne ya hukunta shi kuma ga bawansa da haka babu wurin raki babu oh god why me wanda wanda bai san Allah bai yake Allah duk baka wanda da kawo musiba ba sai ni sai ka kawo ta da yadda ga dama yake da kai haka sai Allah ba mu istirja'i yasa nake istirja'i ga alama mu dai addashi saboda annabawa an yi ta maganar an jarce su cikin alƙur'ani babu inda aka faɗi fi wannan addu'a kada da ya kunne yake wa asafa ala yusuf yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafiyatu sunnah annaba babu irin nau'in cuta wadda ba su gaba da ita ko da suka gaba da cuta ta jiki da mata tawaji naka wadda makiya suke kuma abin da aka yi manar sallallahu alaihi wasallam a tsaye da duwar tsoka rika jifansa aka yi masa roƙe da ƙeyarsa yana gudu da ƙafafunsa kilomita biyar sallallahu alaihi wasallam ya gudu da shi da zai dubawa ko da su tsira daga area boy da aka turo su daga baya a bazai Allah an yi sun tuba sun musulunta daga baya wannan ba ta sa'in ta'addar duk Allah ya tubar da su daga baya sai ta yi rahamar Allah ke ai adam sallallahu a ran sai kita yanzu da suka yi ma annabi su haka Allah ko zai musu rahama Allah ya ce masa ne laisa laka min al-amri shay'un aw يعذب هذا يجي إذا أثار يعذب ده لك ليس لك من الأمر ستة أو يتوب عليه الأمر بقى هو بينك أي كده كساك كاك كاي من ذي فاروق لسه بكر هالوقت كلا أنت يكون كل شيء كله إلى وقت النهاية كنت ما أدري أنا كنت ما أدري ما كنا سووا اللي يمكن يسوي سوك كذا ما الله زي التي اول يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ko ya musu azaba ko ya tuba gare su ko ya musu azaba lalle sun yi zalunci amma tun da Allah ya fara faɗin tuba bi sai da suka tuba ƴaƴan gidan abdiyanin da suka nuna mutane sallallahu alaihi wasallam sai suka zo har maka suka da hannu ga manzo Allah suka yi baya gaba ta sai ba musulunta sai amma dai annabi sallallahu ya ga wahala gurin shi nan ne bayan ya gama ya samu ɗan ɗauri yana hutawa أجهل من فيك سواه يا إله العالمين أنت رب بالطبع فينا وأنت ربي لا متكلم إلى بعيد يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فنفس أبالي أو فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسعني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له أشرقت له الظلمات أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ذاك الشعب أتى من الكلب لكن في سواه لك الأصبع حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة ce ubangiji na kai ne ubangijin masu rauni kuma ni kai ne ubangiji na yana cikin halin rauni ubangiji ga ka jingina ne ɗan uwana na maka wanda suka koro ni ko in wanda ne ko ni kai karɓa ta ubangiji in dai ba ku shi kai da ne ba duk abin da ya same ni ba ne da damuwa amma walakin na ase ta kai an sauri Allah na fi son lafiya wannan jarabawa ta yi. inda alifansa ya kai furta wannan magana cewa wajen na asiya ta kayi auta ule karkucin mala albani ya rona na wannan a cikin asirin fitar sunna wasu malamai da sun hassana shi kuma a riwayar tarihi irin waɗannan tun da ba wani hukunci a cikin su malamai suna ɗan sassauci ga abin da ke daina hasani wa ba'if ba a fallon sa shadidan wala fihi nakara ana ba ne da malaman hadisi to kaga irin wannan jarabawa ce babba sannan aka jarabta annaba da tsananin ciwo kamar da aka annabi tsayu kuma annabi musallah da sunan an jarabta shi da rashin lafiya mai tsanani har sahabbai ke ce masa innaka tu'aku akan shadidi kamar na ga hadisin cikin nan cikin sa'idi ana yi masa jarabawa mai tsanani tana rashin lafiya mai tsanani yake cewa haka ne saboda mu muna da ladatu bari gane a sannan aka jarabce su da talauci annabawa da bukatuwa زواجا أبن كبرين ده أبن موسى عليه الصلاة يقول في اسم مريم با ترو با سيسي با يوا با أبنتي ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما على استحياء قال على استحياء تمشي تمشي على استحياء كوكو كليك ثاني أنا جربت أن النباوة دا واسو عداوة تأم قوة دا دايني كمان دا يفاروك عبد محمد صلى الله عليه وسلم حرق أكيش أكيش كراس يدعى أكيانتي يمسو تسلم حيا في التحية تسلم قلبك وانا يرسى ذاك بسنا تكيرا الله شكرا القرآن فنادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلك مصيبة إن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعينك أن تكون من الجاهلين كافها يا عين صادق ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا نوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم فاسقين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها بدك بعد أن تقرأ الدعاء تبع أن تقرأ الدعاء أو السورة آه سورة مريم ومريم أمة عمران ومريم أمة عمران اللي فيها سبع سبع التحريم سورة التحريم سورة التحريم فبدا سوق مدة بسبودة بلاوي ان نفس لك الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون ورقم خاصية كتاب الأمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون التي أولئك عليهم صلوات من ربهم وأن سند صلوات لأن هو رواية بغاتفين لكن سنة صلوات من ربهم سند رحمة صلوات من ربهم كما تكتي ورحمة إذن الله يرى صلاة النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي sannan yana falasuka masu istirja'i idan musiba ta cin musu salawat yana nufin addu'a salawat yana nufin tsirarwa salawat yana nufin agaji salawat yana nufin tamsayi salawat yana nufin rahama wasalace wa rahmatin kuma suna da rahma salawat min rabbin wa rahmatin أولئك هم المهتدون وأن سوء الشريعين وأن سوء zuwa shari'a za ka ubangiji ɗauki sarki yana nuna mana kenan ba a son in musiba ta cimma mutum ya raki to zai idan kai raki ta zan musiba biyu wanda kaka so bai samu ba wanda baka so ya cimma musiba ta uku wata ita mafi girma kuma ka rasa lada a wurin Allah sannan ba ka iya hidda kanka ko suna iya to amma idan ka yi haƙuri Allah ya taimake ka kai haƙuri da zuci ka furta haƙuri da baki kai haƙuri a aikace mana ka ɗauka duk wani mataki da mai nuna kayan raki wannan sai zama ni'ima gare ka don ne don ka riga ka samu rahama ta ubangiji ka samu addu'a ta Allah sai da na'urar umar ibn khattab radiyallahu anhu yana ta basiba ba ta taɓa cin mani ba أي ناسا مؤمن إما غدا أكو أتكين كده زارة مصيبة تكين بس تتنالين سأوف أكولي إتي نفر فو لم تكن في ديني لا غدا ألا ربسير النبا بعديني ناسا من دون ولا عدينه سأكا جربتش هي ربدا إذا ما مصيبة ربا تسأقوا الله بس كده نفر الله دبا دسأقوا الله كجربتيني ولينا فينا جوالنا تنقلونا تنقلونا cikin manyan manyan abubuwan da Allah ke fushi da su wani na kan dattin bayan maza yake ji sai ka sai na gode Allah da ba irin wannan jaraba ya mana ce na biyu kun a a'zama min makanik. akwai musulmin da sun fi wannan girma sai zama su Allah ya daura ni akan sai yanke ma wani bawan Allah da ya ce alhamdulillah da hudu ne sai da na shekara hamsin ina cin more su sannan ya karɓi guda ya bar mani uku kaga da Allah ya so duk sai duk sai kansa ta cin musu a yanki kafafun biyun hannuwan biyu ko bai yiwa yake hudu ne hannun biyu kawai biyu sai ma ya shekara hamsin sannan an shi guda Allah ɗan gode ma a wannan yinin aka zo aka ce masa ɗansa ya nutse a cikin ruwa sai ce Allahu akbar su ma guda hudu ne maza biyu mata biyu yanzu Allah ya karɓi guda Allah na gode da saura sai da umar ya ce na uku aljaza'ul kabir sai in bibi lazar da zan sazu akan wannan musiba ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa la yahzanu mutadun da haka magabata akwai wanda in yi dade ma musiba ba ta kime ko iri ba ba sai sai ya tashi fita, ta wai mu ko an rufe fa'idin mu to daga cikin fa'idodin waɗannan ayoyi mu san cewa jaraba suna ce ta Allah baki bane yanzu dai mun faɗi annabawa da jarabawa da aka zudda lokaci bai ba da damar duk abin da muka karanta game da annabawan fassara ba amma dai in kowa ya fahimci wani hali suka shiga ko suka daga hannu suka yarda ko to kenan in musiba ta ci ba ka ka ɗauka Allah ba ya so ka wani in ya shiga wani hali sai ka kamar zai kashe kansa wasu ba suna kashe kansu kuma alhamdulillah don saboda imani duniya ta ce da cewa duk inda kisan kai yake mutum kashe kansa da kansa za ka tarar da ba musulunci a wani a ce musulmi ne kan da kashe kansa wannan ɗaya ne cikin arba'in na abin da ke faruwa a duniya sai kafiri talatin da tara sun kashe kansa nan ka ji musulmi guda kashe kansa don haka sun sayi bai da yawa ƙasashen musulunci daga cikin ba da ke kawo suicide shine wato tsananin shiga damuwa da bakin cikin da baka da mai yayi maka shi shiga إن أمر المؤمن أجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير بيكتب المصيبة تتم ثم ألا دي إنا لله وإنا إليه راجعون إلى أولا فقو عليه الصلاة والسلام أرى أم سلمة أشتكي في اللهم أجرني في مصيبتي وأخلتني خير منها ألا كبر لا دي المصيبة سمك كامل أبن ديتي أبن ديتي كنت يوام يقول إنا فهم وإن ديتي أبو سلمة في تكاري إدى من ذو الله يدي بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يسمون أن المسلمين قد عمل اتواء إدام مصيبة تسوى كبوتا دستان كسقشين أصاب الرضا واصحاب الصخ أقول لكم كذا فأنا مقصر فينا نرسل الله سبحانه وتعالى ما رضي فله الرضا فمن سكت فله السخط wanda ya yarda da Allah ya miƙa wuya ya yi haƙuri sai Allah ya da shi wanda ya fi sai Allah fi da shi ya kyale shi to na uku wanda sun aggaba shi ne babban mukami wanda ke godiya ga Allah akan musiba suna godiya ga Allah akan musiba ta kuma saboda saboda sun san Allah bai nan ta da su ba kuma sun san abin da Allah bai ba su akan ta ya ce kullum cikin ayoyin ƙur'ani mu riƙa lura da sifofin Allah haka Allah ta'ala ce ulaika alaihim salawati min rabbihim wa rahmatun ulaika hum muhtadun Allah yana jinkai yana tausayi yana kyautata ma bayinsa masu hakuri da masu kyautatawa Mu zo da zaba mai kyauta, Allah ya samu da cikin masu rayuwa gobe domin mu dora da inda muka kwana ah, babu tambayoyi da zamu amsa yau idan kun kawo gobe zai la'akari da su insha Allah game da asusun marayu alhamdulillah an samu tallafi mai ɗan dama kuma mutane gaskiya sun burge ni ƙwarai da musamman masu ƙaramin hali masu naira ɗari biyar naira dubu ɗaya naira dubu da ɗari biyar naira dubu biyu daga nan har zuwa dubu goma dubu ashirin dubu hamsin na so a ce na karanta wasu sunayen wasu kamar akwai wata aisha muhammad da dubu ɗaya akwai <coughs> akwai dubu hudu daga wata hadiza yan akwai littafin za mu kai akwai littafin muhammad sani mai naira ɗari biyar akwai murtala sukur mai naira dubu ashirin akwai wani mai dubu ashirin ya kisa sunansa da kawai ya sa akwai mai dubu ɗaya jawab esfafun wani kamfani ne nusra ina suna bara cikin masu esfafun kamfani ne nusra jawab esfafun to kuma dubu guda suka sa amma ba rasu sa kuɗi sama da dubu ɗari to akwai da uwa da dama Allah ya san su Allah ya karɓa musu Allah ya saka musu alkhairi jimilla abin da muka tara ya kai kusan naira miliyan shida da dubu ɗari hudu da yan kai kuma alhamdulillah melistin family gidaje arba'in da bakwai waɗannan gidajen dukkansu masu sun so kuma a da suna tare da buga da'awa suna ba da gudunmawa ga isar da saƙon Allah zuwa ga mutane don haka su ne fifikon an kasafa gwargwadon yawon wani gidan na da yawa wani ba da yawa wani bukatar sa tsananta wani ma bukatar babu ta hakika ne akwai masu kula amma don kyautatawa za mu kyautata musu zaka daga masu dubu hamsin zuwa dubu ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu akwai gidaje uku masu dubu ɗari biyu da hamsin wannan kuɗin kusan mun rabe su ga waɗannan gidajen muna roƙon Allah sarki ya karba amma da shi ana ci gaba da kawo akwai list mai tsawo a hannun yarin sarkin fawa muna da list ɗaya mutum ɗari a bakar agaji akwai list a hannunka ko akwai list a hannun bello adarawa akwai list a hannun mutane daban-daban amma waɗannan mun tsare su daga cikin masu da'awa ba lalle an kwakwata ba wasu sun tsallaka boda ko gabas ko ko kudu ko arewa a sai na faɗi garuruwa ba amma wasu ne suna da awar musulunci kuma Allah ya karɓi su ko mun kyautata ma iyalansu ko ce mun tsara za mu kyautata ma iyalansu Dan yau ne na za mu cire kuɗin kuke yau ne aka cire kuɗin daga akawun ɗin da suke za mu fara raba su insha Allah godowar haka wa'annan kuɗi ne da za mu raba su ga waɗannan bayan Allah muna da Allah ta saki ya saka ma kowa da alkhairi duk wanda ya bada gudunmawa Allah ya karɓa wanda ke da niyya Allah ya ba shi iko har yanzu ba an wanda kuma yake da niyya amma babu abin وشي ما الله يهوري ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واطعنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين